marketing don ni na yi ne a rashin sanin halaccinsa kuma ya halatta in sayar wada musulmi da ya ce zai sayi rijistar alhali ya san hukuncin amma ya ga zai iya A in ya bayyana gare ka cewa hanyar neman kuɗi da kake bi haramun ce to sai ka barta kamar yadda Allah madaukakin sarki ce dan game da zina fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum asalin ka wannan haƙƙinka ne amma abin da yake ya zo maka na samu ta fuskar haram ɗin to sai ka mayar da shi ga waɗanda suke sai ka mayar da su ga waɗanda yake ma'abutansa in baka same su ba kuma sai kai sadaka da su amma bai halatta ka ci ba bayan ya riga ya bayyana gare ka kuma bai halatta ka ci gaba da wannan wato tsarin kasuwancin ba don shi wannan kasuwanci ne na cin dukiya ba da haƙƙi ba wannan abin tiyan shi ɗin da ake cinikin garari ne ciniki ne na garar shari'a ba ta yadda da wannan tsarin ba kamar yadda an yi fatawa a kai saboda haka <clears throat> bai halatta kai ba kuma in wani ya zo ya ce ka sayar masa da rijista bayan kai ka san kasancewar bai halatta ba to don me ma za ka sayar inda ka tuba ka daina sayarwa wanda ya zo ya ce shi ya ga zai iya ya je wajen wani ya je ya yi amma haƙƙinka ka sanar da shi haƙƙinka gaya masa haƙƙin allah cewa bai halatta ba to wannan ya ce wai ya ce roƙo eh, muna roƙo bayan sallah da a ci gaba da wannan tafsirin to a gaskiya ana tafsiri a masallacin beirut road kuma saboda haka ne ba ban sa darasi a wannan masallacin ba na alfurkan tun da dai duk dai a cikin garin kano ne insha Allah saboda haka <clears throat> wanda suke da halin wanda suke da sha'awar ci gaba da jin darasin tafsir din ana yi a masallacin beirut road duk ranar laraba insha Allah wanda yake kuma bayan sallah da mako biyu ko uku za a dawo da karatuttukan insha Allah wannan ya ce yana fatan taimakawar addu'a ga mahaifiyarsa wadda allah ya mata rasuwa allah maɗaukakin sarki ya yafe mata ya gafarta mata ya sanya aljanna makomarta kai kuma allah ya baka haƙuri ah, wannan akwai mai mota bh 528 bwr allah ana neman ya taimaka ya je ya gyara pakin ɗin motar wannan ya ce da Allah yana son a yi masa tafsirin wannan ayar wa allama adam asmaa kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin yace saboda Allah a ƙarshe Allah ya zargi mala'iku da rashin gaskiya kuma gashi abinda suka faɗa a bayan ayar shi yake tabbata musamman masu shirka da Allah an bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin to wannan wato yana cewa Allah ta'ala ya ce ya sanar da ma'anar ayar Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukkaninsu sannan ya bijirar da su ga mala'iku ya ce ku bani labarin sunayen waɗannan in ku kuna in ku masu gaskiya ne in ku masu gaskiya ne akan me أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم san Allah cewa suka yi za sanya wanda yake zai yi barna ne a cikinta ya zubar da jini ga alhali muka muna yin tasbihi da godiya a gare ka Allah ya ce na san abin da ba sani ba su cewa suka yi hukuncinsu akan jinsin ne baki ɗaya bayan kuma Allah kuma ya san a cikin jinsin za a samu annabawa da manzanni da salihai da shuhada da sauran bayan Allah na gargaru wanda su ba abin da za su yi ba kenan shine Allah ya nuna musu cewa to gashi na fifita su da ilimi wanda yake ilimi shine mabudin wato dukkan gyara da alkhairi dukkan su kansu mala'iku suna tasbihi da godiya ga Allah saboda abin da suka sani na girman Allah to su ma waɗannan Allah zai sanar da su wannan halittar Allah zai sanar da su abinda mala'iku ba sani ba don haka sai ya nuna musu ya ce in abinda kuke faɗa na da'awar ku cewa wannan jinsin wato abinda za su yi shine barna kawai to ku bani labarin sunayen waɗannan domin Allah ya bai ba wai ya tahumce su da ƙarya ba ne ba Allah ya tahumce Allah maɗaukakin sarki bai yi musu hukunci bai zarge su da yin ƙarya ba kuma wannan kamar yadda a tafsirin ayar ya bayyana abinda suka yi ba itirazi suka yi ga Allah ba tambaya suke na neman hikima me hikimar aiko waɗannan ya Allah amma wane mala'iku ba za su yi ba za su yi ma Allah a itirazi ba mala'iku ba za su yi ma Allah musu ko tantama akan abin da zai yi ba sai dai sun tambayi menene hikimar saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu saboda haka wannan shine ma'anar ayar eh wannan duk yana daga cikin isra'iliyat akwai kisoshi na isra'iliyat da suke nuna cewa wai da an yi waɗansu halittun an yi waɗansu halittar da suka yi barna sai suka ɗauka suma bani adam ɗin abin da za su kenan na barna wanda yake kama alkur'ani ɗin yana nunin kan cewar ya aka wato tunda ya aka yi suka san cewa barna za su rinka yi a bayan ƙasa da zubar da jini saboda wani abu ya riga akwai wani abu wanda yake ya gabata na ilimi da suka samu akan imma akan ɗabi'ar cewa ga yanda ɗabi'a su zai zamanto wa in ma akan wata halittar da suka gabaci halittar annabi a halittar dan adam wal ilmu inda la isu labarukan isra'iliyat ba a gaskata su ba a karyata su wannan yace yana son a yi masa fassar me ma'anar wannan hadisin la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayustajab fayastajib lahu ko kuma fayastajib lakum a wannan hadisi muslim ya ruwaito shi daga hadisin jabir kamar yadda ya ambata ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi mummunan addu'a ga kawukanku kada ku yi mummunan addu'a ga 'ya'yanku kada ku yi mummunan addu'a ga dukiyoyinku kada ku dace da sa'ar da Allah yake amsa Allah maɗaukakin sarki in an tambaye shi ya yi kyauta yake amsawa wato akwai lokacin da Allah in aka tambaye shi in ka dace da wannan Allah zai amsa to kai kuma gashi addu'a da kai mugunyar addu'a ce kamar la'ana mutane suna da saurin musamman larabawa a wancan zamanin kai har a yanzu ma suna da saurin la'ana suna da saurin tsine ma 'ya'yansu ko kawukansu ko wani abu na dukiyarsu ko abin hawansu ko makamancin wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu domin idan kai wannan duk da yake abu ne wanda yake gudana akan harshe ba da niyya ba amma an ka dace da sa'ar da Allah yake karban addu'a sai Allah ya karba kuma sai ya ga la'anar ta tabbata Allah ya shi wannan ya tambaya ne akan akan fadar amin bayan karatun Fatiha ya kamata a faɗa kafin liman ko tare da liman ko bayan liman ya faɗa tare da liman ya kamata a faɗa eh, idan yayin da yake faɗa amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qala imamu amin wa ƙalatil mala'ikatu amin faman wafaqa ta'minuhu ta aminal malaika gufira lahu ma taƙaddama min dhanbi idan liman ya ce amin mala'iku ma suka ce amin to wanda amin ɗinsa ta dace da na mala'iku za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisin ya nuna cewa mala'iku suna cewa amin yayin da liman yake cewa amin kuma shine ma'anar idan qala wa idza qala amin idan yace wala dhalin ku ce amin domin yace wala dhalin shine lokacin ne zai ce amin to kuma a lokacin za ku ce amin saboda haka ne abin al abin da ake nufi abin da ake nema duk ai muwafaka da liman da mamu da mala'iku duk lokaci ɗaya su ce amin abin da ake nema kenan ba kafin liman ba ba bayansa ba tare da shi na'am na'am eh Eh, wannan eh, idza amana al-imamu fa aminu idan liman amin kuma ku ce amin eh, wannan na zo shi hadisin idza qala ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin fa qulu amin wannan mubayyan shi ko wancan akwai nau'i na ijmali a ciki dole ne a wato ba za ka dauki hadisi guda ɗaya ba sai ka tattara dukkan hadisan sai ka fitar da ma'ana wadda za ta zama guda ɗaya in aka tattara dukkan hadisan at-ta'min wannan shine abin da zai fito da ma'anar tasa idan an mana imam in liman yayi idan idan liman yayi ta'amini fa qulu amin ma'anar in yayi ta'amin in yace wala dhalin kamar yadda wancan hadisin yace idan qala wala dhalin fa qulu amin hadisin abi huraira saboda haka ma'anar idan amman idan ya zo wajen da ake yin ta'amin wannan ya ce yana da mata wadda ba ta kyautata masa tana yawan zagin 'ya'yansa a gabansa da munanan ashar idan ta fita unguwa ba ta dawowa a iya lokacin da na ba ta sai ta kai dare ta raba 'yan uwana gida biyu ta hana wasu zuwa gidana a kan wai ba sa shiri to malam matsalar shine ta kyautata wa mahaifiyata matukar kyautatawa kafin ta rasu har mahaifiyata ta bar min wasiyar karna rabu da ita ko da bayan ranta to amma fa ni ta ishe ni don ba ta jin magana na yi mata nasiha na ƙaurace mata na gaya wa iyayenta na zane ta amma duk ta ƙi canza hali to ai ce ka zane ta wannan waya ya zane ta ai ba a zane mata ba a zanewa wannan kuskure ne ka kayi kuskure shi yasa watakila Allah bai sa albarka a cikin gyaran naka ba wajen gyaran sai a yi yadda Allah ya nuna za mu karanta yau insha Allah a cikin karatunmu idan mutum ya zamanto cewar ya yi bakin ƙoƙarinsa ya yi bakin kokarinsa ba ta yi miƙe masa yadda yake so ba to sai ya duba ya gani wani irin haƙƙi ne idan haƙƙin Allah ne to ba zai iya yafewa ba ko haƙƙin waɗansu bayan Allah amma nasa haƙƙin ne zai iya yafewa saboda dama ita mace ba yadda za a yi ta miƙe maka tafi yadda kake so ɗari bisa ɗari dole sai tana a karkace saboda haka in dai kana so ka zama da ita sai dai ka bi ta a karkacen haka hmm. ka ce ta miƙe ɗin shine ka kashe ka sake ta ka rabu da ita kada mutuna abinda Allah ta'ala ya faɗa wanda mun karanta fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kafira in kun kisu su tayu ku ki ku ki ku ki wani abu Allah kuma ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa saboda haka idan yanzu ka ga gashi daga cikin isanin ta ta kyauta na ta mahaifiyarka wannan wasiya ta mahaifiya wannan ba za ta sanya kai ya zamanto cewar ka ci gaba ka ki ta ba a in ya zamanto cewar ci gaba da zama da ita saban Allah ne wannan wasiya ba za ta hana ka sake ta ba idan ya zamanto cewar ba zai yiwu ku tsare iyakokin Allah tsakaninku ba a cikin zamantakewar aure ba zai yiwu ba a ci gaba da wannan to dole auren raba shi ake ai shi yasa aka shar'anta mana saki hmm, ba kamar kirista ba kamar auren kirista ba wanda za a ce sai dai a zauna din a saban Allah kowa shi mijin ya samu budurwa ita matar ta samu ta kwarto a ci gaba da zama a haka wai don kawai ana so a tsare kadasar cewa an daura aure ba za a yi saki ba to wannan wannan ya saba hikima ya saba maslahar rayuwa idan aure ba za a tsare iyakokin Allah ba a raba shi ake sai ya saki saki din ko ba zai zama ya saba ma Allah saboda wai wasiyar wasiyar da mahaifiyarsa ta bari ba domin ita wasiyar da mahaifiya din ta bari Eh, wasiyar da mahaifiya ta bari a yana daga cikin birrul walidain wato ci gaba da kyautata musu har bayan mutuwarsu shine sadar da zumuntar wanda yake ba za ta sadu ba sai ta hanyar su da yi musu addu'a da ci gaba da yin abin da suke so amma idan abin da suke so din ya zamanto zai kai ya zuwa ga saban Allah ko a cikin rayuwarsu ne ba za a bi su a nan wajen ba ballantana kuma bayan rasuwarsu sai dai ka rubuto ba Allah a rubuto tambayar don ba zan iya jin ka ba daga nan sai za mu tashi yau aya ta talatin da biyu na'am بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله Allah ta'ala ya ce wala ta tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rinka kada ku rinka gurin abinda Allah ya fifita sashin ku da shi akan wani sashi lirrijali nasibun mimma iktasabu maza suna da rabo na abinda suka yi tsorori ga kawukansu haka zalika walin nisa'i nasibun min maktasabin mata ma suna da rabo na abinda suka yi tsorori ga kawukansu was'alullaha min fadli ku roki Allah daga falalarsa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne da komai Allah maɗaukakin sarki masani ne da kowane abu ya san komai wannan ayar ita ce ta hana muminai da su rinka yi ma su rinka burin abinda Allah ya fifita su abinda Allah ya fifita ya fifita a tsakaninsu na baya-bayansa domin Allah maɗaukakin sarki shi yake baya bayansa yadda ya so kuma shi ne yake da hikima da sani shi ya san wanda wadata ce ta dace da shi sai ya bashi wadata wanda talauci ne ya dace da shi sai ya bashi talauci wanda mulki ne ya dace da shi sai ya bashi mulki kowa in ka ga Allah maɗaukakin sarki ya bashi to ya san abun nan ya dace da shi to Allah ya ce kada ku rinƙa ma junan ku burin kada ku rinka burin abin da Allah ya fifita junanku tsakaninku da juna altamanni asalin ma'anar tamanni shine burin abin da yake samunsa ba zai yiwu ba ko kuma zai wahala ma ya yiwu kashi-kashi ne akwai wanda yake halal akwai wanda yake bai halatta ba akwai <clears throat> mutum ya yi burin neman abu daga cikin falalar Allah ya yi buri a wajen Allah a wajen Allah yake nema yana burin abu a wajen Allah wannan abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba wannan wani abu ne daban amma in dai babu wani abu na shari'a ko na hukuncin al'ada da ya hana wannan mutum ya yi burin in dai daga wajen Allah zai yi burin wannan ya halatta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wallahi ina burin na je yaƙi fi sabilillah a kashe ni sannan a rayar da ni in sake yaƙi fi sabilillah a sake kashe ni a sake rayar da ni in sake yaƙi fi sabilillah a sake kashe ni kaga wannan ai ba zai yiwu ba hukuncin a bisa al'ada ba zai yiwu ba ba abu ne wanda yake mai yiwuwa ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan burin saboda daga wajen Allah ne wa yake da ikon ya bada falalar shahada sai Allah to wannan ya halatta mutum ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadittu annana wadittu anna laqina ikhwanana na burin na so a ce na hadu da yan uwana sahabbai suka ce ya rasulullah alasna ikhwana mu ba yan uwanka bane yace la antum ashabi ku sahabbai na ne yan uwana wanda basu zo ba wanda suka yi imani da ni basu ganni ba mu ne kenan wanda muka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina so a ce na ga ina so a ce na ga ƴan uwana Allah sai Allah ya tabbatar da mu mu rayu a cikin ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam mu mutu a cikin sa a cikin su ya tashe mu a cikin su to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin abinda ba ghairu mumkin ko kuma abinda zai iya yiwuwa din abinda zai iya yiwuwa kamar kai burin a kai burin Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka dutsen Uhud ya zamanto zinare baki ɗaya duk ka batar da shi a cikin sadaka fi sabilillah zai iya yiwuwa ko hmm? zai iya yiwuwa to daga wajen falala ce daga wajen Allah wannan ya halatta kai wannan tunda nema ne daga cikin falala Allah shine was'alullaha min fadli ko kuma kai burin ni'ima da ka gani tare da wani Allah ya yi ma wani ni'ima kai burin kai ma a baka wannan ni'ima ba tare da ni'imar ta kawo daga gare shi ba kamar ka kamar ka rinka buri cewa ina ma ni ma Allah ya bani ilimi irin na Imam Malik kamar yadda Ibn Hajar ya ce ya sha ruwan Zamzam ya ce Allah ka bani sanin tarihin mazaje na musulunci irin na Imam Zahabi ka bani ilim irin sani na fiqihu irin na imam sirajuddin al-bulqini ya sha ruwan zamzam da wannan niyyar to wannan yana daga cikin alghibta shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi ithnataini ba a yin hasada sai a cikin abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi ilimi yana ilimi da hikima yana yana aiki da shi kuma yana karantar da mutane shi to wannan mutum ya burin shi ma Allah ya bashi wannan ko kuma mutum Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi iko akan dukiyar yana fitar da ita akan dukkan hanyoyin alkhairi to mutum ya ce shi ma ina ma Allah ya ba shi wannan dukiya ya ce ni ma ina ma Allah ya mai da ni kamar irin na Usman in samu eh, wato ka samu dukiya mai yawa kuma ka batar da ita wajen taimakon addinin Allah wannan ba wannan ba hasada ba kuma tamannin da aka haramta bane amma mutum ya yi burin abinda shari'a ta hana shi abinda shari'a ta hana shi mutum yi burinsa to wannan shine bai halatta ba kamar ka yi burin cewar allah maɗaukakin sarki ya baka abin da za ka zo kai saɓon allah da shi ya baka abin da za ka zo kai saɓon allah da shi ko kuma kai burin abin da yake saɓanin shari'ar allah kamar ka ce ina ma dai zina halarci ka rinka burin a ce allah ya halatta zina wannan bai halatta ba domin yana daga cikin abin da zai sanya ka ka mugusta zato ga allah maɗaukakin sarki ka rinka ganin kamar allah ya takura maka ne da dokokinsa ko kuma kai burin mutumin da yake da ni'ima tana tare da shi kai burin burin wannan ni'imar ba irin ta ba an gane bambancin wanda yake burin ilimin imam mali yana son irin wannan ilimin ne ko to amma wannan wannan ni'imar kake so kamar mutumin da yake da mulki ka rinka burin allah ya sauko da mutuwa ya mutu gobe ka karbi mulki kana ko kuma yana da mace da kake santa ya aure ta kai burin ya mutu ka aure matar ka raba shi da wannan ni'imar ta dawo ya zuwa gare ka wannan ita ce hasada wanda ta fita muni shine ya zama shine ya zamanto cewar ka ga mutum yana da ni'ima yana da ni'ima ba wai san wannan ni'imar kake ba a'a kawai baka san ka gan shi da ita ka rinka burin Allah ya kawo da wannan ni'imar daga gare shi wannan ita ta fi muni na'am ba sai ta dawo ba wai kai burin cewa kai ka same ta ba ya rasa kawai eh, ya rasa kawai burin ka ya zamanto cewar ya rasa ta za ta dawo kai ne za ka samu ko ba kai ne ba wannan kai ba shi ne ya dame ka ba kawai wato a sharri ne da ke cikin zuciyarka na da rashin san alhairi yasa kake wannan to wannan shine ya fi kowanne muni to dukkaninsu sun fada a cikin wato wannan wato kada ku rinka burin Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kada mu rinka in kaga Allah maɗaukakin sarki ya fifita wani da wata abu da wani abu na falalar Allah kada kai ka rinka burin wannan sai dai ta fuskar gifta din cewa in abu ne na alkhairi kai ma kai burin ka samu kwatankwacin wannan daga falalar Allah ba wai Allah ya hana shi ba ko kuma shi ya rasa kai ka samu Allah maɗaukaki an ambata cewar akwai ruwayoyi da suka zo waɗansu malamai sun inganta su amma a gaskiya akwai nazar a cikin isnadin amma saboda yawan su da kuma marasil ne wato labarukan da tabi'ai suka faɗa yana nuna kan cewa isa tana da asali cewa wannan aya ta sauka ne akan ummu salama da take cewa ya rasulallah yaya maza zai zamanto cewar su suna zuwa jihadi su zamanto shuhada muka ba ma zuwa jihadi to mu ma ina ma mu ma a ce mana mu ma mu rinka zuwa jihadi ko kuma a maida mu mu ma a maida mu kaman maza kamar yadda aka haramta aka farlanta musu jihadi mu ma a farlanta mana domin kamar yadda suke samun matsayin mujahidina da shuhada mu ma a samu mujahidat da shahidat a cikin mu to shine sai Allah ya ce a kada ku wannan yadda Allah ya tsara sa ku da hukuncin Allah yanda yake saboda haka zai zamanto ta babin wato burin abin da yake sabanin shari'ar Allah Allah ta'ala ya ce lirijali nasibu min maktasabu maza suna da rabo daga abin da suka yi al’iktisab al’iktisab shi ne abin da suka yi kokari suka samu ko kuma suka yi sake ba su same shi ba wato ma'ana in su suka yi kokari suka same shi to rabon matabbaci ne a gare su in kuma suka yi sake ya zamanto akasi ne rashin sharrin ya zamanto akwai sharri a cikin rashin alkhairin da ba su samu ba to wannan sharrin shi ma a kansu zai kai zai hau ba zai ƙetare su ya je kan wani ba wani ya daga cikin adalci to haka zalika mata ma wato ma'ana kowa ya yi ƙoƙari a kan neman abin da allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa na alkhairi was'alullaha min fadli ku roƙi allah daga cikin falalarsa domin babu shakka idan mutum babu idan mutum ba shi da buri ba zai iya yin komai ba shine abin da zai zaburar da kai kai wani abu shi ne karfin zuciyar saboda haka idan ka ce kawai kai zaka zauna ba za ka yi komai ba to sai ka zamanto kasala kenan gare ka ba ka da karfin zuciyar ba ka da zuciyar tashin ka nemi abin da yake zai amfani ka dole sai an yi wannan to sai Allah ya ce ku yi wannan ba tare da kun ya kai ku ya zuwa ga wato illar da ke cikin hasada ba saboda ita hasada yayin da ta zo a cikin al'umma ita take sanya rashin zaman lafiya a cikin al'umma ita take kawo gaba ita take kaiwa ya zuwa ga zubar da jini da kuma halatta wato alfarmar masu alfarma a cikin al'umma din saboda hasada ne za ka ga mutum ya je ya saboda hasada ne akan yi yaƙe-yaƙe saboda hasada ne mutane sukan halatta ma kansu ɗaukan wato abin da matan waɗansu da 'ya'yansu da sauransu to Allah ya ce kada a yi wannan amma a roƙi Allah daga kada mu yi wannan amma mu roƙi Allah daga falalarsa in ka ga falala tare da wani to ka sani cewar ba shi ne ya ba kansa wannan ba Allah ne ya ba shi to sai ka nema daga wajen Allah kamar yadda kamar yadda annabi zakariya yayi annabi zakariya da ya zo ya zo ya ga yarinya da shi yake renanta maryam shi yake kula da ita shi yake renanta amma da ya zo sai ya ga wani abu na ban mamaki na girmamawa da Allah ya mata karama da Allah ya bata abincin da ba a samu a lokacin bazara sai lokacin bazara ne sai a samu a wajenta abincin da ba a samu a lokacin sanyi amma in ya je a lokacin sanyi sai ya samu wannan abincin a wajenta kamar lokacin da za a ce mangwara ya yanke in ka je in aka je sai a ga mangwara a wajenta sai ce ya maryamu anna laki hada ina kika samu wannan ya maryamu daga ina yace qalat huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to me ya faru daga zakariya da yawan nan hunalika da'a zakariya rabba a nan take sai zakariya ya kira ubangijinsa rabbi habli min ladunka zurriya yace ah ai ni ma ina jantawa bukatar in Allah ya yi miki haka to ni ma bar nema wajen Allah to in ka ga ni'ima ka nema daga wajen Allah in ka ga ni'ima a wajen me ni'ima ka nema daga wajen Allah saboda yayin da ka yayin da kai wato kana tawassuli da imaninka da cewa Allah ne mai bayar da mai bayarwa kuma Allah ne mai yalwar falala kuma da saninka da wannan sifa ta Allah da kyakkyawan zato naka na Allah da cewa Allah yana ba Allah ma'abucin falala ne kuma mai falala ce mai yawa to kana tawassuli da wannan ka roki Allah albarkacin wannan imani naka da ganin girman Allah da gaskatawarka da kai ga Allah da kuma koyi ga tafarkin annabawan Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai ya baka ku roƙi Allah daga cikin falalarsa shi yasa ne ma yana daga cikin sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kullun zaka fita daga cikin masallaci ka roƙi Allah daga cikin falalarsa hmm? ko ba haka ba ba shine addu'a fita daga masallaci ba bismillah salatu wassalamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي واسالك من فضلك ina roƙonka daga cikin falalarka wa ajirni Allahumma min ash-shaytanir rajim ka tsare daga shaytan mai tsinanni ka roƙi Allah daga cikin falalarsa domin falalar ta samu tana da yawa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya tabbata masani da dukkan abu dukkan wani abu da yi Allah yana bisa sani ne saboda haka in wani Allah ya bashi dukiya wanda Allah madaukakin sarki ya san wato ya cancanci ya bashi dukiya ko kuma ya san cewar wato dukiyar bashi dukiyar alkhairi ne kuma ya dace da muradin ya dace da muradin Allah sai ya bashi dukiyar wanda kuma ya ga wannan bai dace da shi ba sai ya hana masa kuma a cikin dukkan abinsa akwai hikima dukkan abin Allah ya gina dukkan abin Allah yana tafiya bisa ilimi ne ba ba ba jahilci bane ba kuma rashin hikima bane don haka abin da ake nema daga cikin bawa shine abubuwa guda biyu an yas'al abdu ala hasbi ala hasabi qudratihi bawa yayi wato kokari gwargwadon ikonsa tunda an ce lirijali nasibu min maktasabu kowa zai samu abin da yake ya tsorori ne to mutum ka zage dantsi ka nema gwargwadon karfinka bima yanfa'uhu min masalihi diniyati wad ya yi kokari neman abin da zai kyautata al'amarin addininsa da lahirarsa wal amru thani yas'alullaha ta'ala min fadlihi ya roki Allah daga falalarsa fala yattakilu ala fala ala nafsihi kada baya dogara akan kansa fala yattakil ala nafsihi kada ya dogara akan kansa wala ala ghairi rabbih kada ya dogara akan wani wani Allah kada ya dogara akan wani Allah ai ina da wani ai ina da wani ai an yi kaza kada ya dogara akan wannan ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan abubuwa guda biyu ake nema a bawa ka nema daga falalar Allah ka dogara gare shi sannan kai bakin kokarinka sannan ka jira hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala نعم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم إن الله Allah ta'ala ya ce wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka walidani wal aqrabun ga kowane magaji ga kowane mutum ja'alna mawali mun sanya masa yan uwa na gado asibai wanda suke gadon dukiyarsa ga baki daya mimma taraka walidani wal aqrabun daga abinda iyaye biyu suka bari wal aqrabun da dangi mafiya kusanci wallazina aqadat aymanukum waɗannan waɗanda wato rantsuwarku ta bayar da kariya ta kulla dangantakar aminci da wato taimakekeniya da juna tsakaninku fa'atuhum nasibahum to su ma ku ba su nasu rabon inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida ne akan dukkan abu wato Allah yana nan yayin da kuka kulla alkawarin taimakon juna din tsakaninku wannan ayar tana hikayar abin da ya kasance a farkon musulunci ne a farkon musulunci akwai dangantaka da ake yi tsakanin ƙabilu ko tsakanin mutane ko tsakanin mutum da ƙabila mutum ya zo shi asali ba dan makka ba ne tun da shi ba ne domin ya samu kariya sai ya shiga cikin sai ya alkawarin kariya ya nemi alkawarin kariya da wani daga cikin fitattun mutane a maka cewa wannan ya zamanto kamar ɗan gidan nasu ne to wannan alkawarin a lokacin jahiliya takan kai har wanda aka yi waɗannan alkawarin da su ma ya zamanto suna gadon juna to a farkon musulunci kuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina sai ya kulla yan uwantaka yan uwantaka juna tsakanin almuhajiruna wal ansar wanda wannan yan uwantaka ta juna ta zamanto tamkar yan uwantakar jini ce har ma ba a yin gado sai ala asasin wannan sai ya zamanto idan mutum ya mutu maimakon yan uwansa su gaje shi yan uwansa na addini su ne za su yi gada a farkon musulunci kenan idan mutum ya mutu dan uwansa almuhajir sai ya ci gadon al'ansari al'ansari sai ya ci gadon almuhajir to har sai tukuna da Allah ya saukar da ayoyin rabon gado da aka saukar da ayoyin rabon gado aka ce a'a to kowa a bashi rabonsa na gado shine Allah ya ce wal a a wali kullin ja'alna mawali kowa mun sanya masa magada mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abinda iyaye da kuma dangi mafiya kusanci suka bari shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce alqul fara'id bi ahliha ku ba mu kowa wato kasansa na rabon gado fa ma baki abin da ya saura fali aula zakarin rajul abin da ya saura sai a ba mu mafi kusancin magaji namiji ga wanda ya rasu shine asibi to sai ya zamanto cewa wannan alkawari wannan gado a bisa alkawarin dangantaka yan uwantaka ta musulunci ya zamanto babu wato ba shi ne zai zamanto asasin gado ba amma da wannan yake hukuntawa na taimakon juna da na juna da soyayya da danƙon zumuncin alaƙa yana nan shi wannan ba a shafe hukuncinsa ba an shafe hukuncin gado kawai amma sauran abin da wannan 'yan uwantakar ta sanya na samun wato kusanci na juna da kuma samun taimakon juna wannan ba a shafe hukuncinsa ba shi ya zama zamanto an bashi wannan shine bayanin abdullahi dan abbas kamar yadda ya zo a cikin bukhari waɗansu malamai kuma suka ce a'a <clears throat> wannan ayar ta tabbatar da abin da yake a farkon musulunci ne da kuma allah ta'ala ya ce na aqadat aymanukum waɗanda wato wannan ayar da ta ce a ulikullin ja'alna mawaliya min matar kalwali wal aqrabun kowa an sanya masa magada su ne wanda suke gado tsakaninsu da juna na gadon yan uwantaka shi sai aka kira su almawali almaula asalin ma'anan maula ibn al'am dan baffa so wato Allah ya sanya ma ya sanya magada na bisa yan uwantakar jini wanda su ne za su ci gadon abin da iyaye da yan uwa suka bari to waɗanda kuma aka shiga cikin hulɗar taimakon juna da su a bisa alkawarin taimakon juna su ma a cika musu nasu haƙƙin a ba rabonsu wato ma'ana su ma a basu su kaso daga cikin kason rabon gado sai suka ce wannan ayar umarni ce umarni ce na farkon musulunci da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah yan uwa na jini na dangantaka yan uwa na zumunci su ne suka fi haƙƙi da juna wajen rabon gado sai ya zamanto ta shafe hukuncin wannan ayar ta suratun nisa ga baki ɗaya ta shafe ta ya zamanto ba za a ba su kasansu ba a fassarar ibnu abbas kuwa wannan ayar tana nan muhkama ce sai dai abin da aka shafe a cikinta shine kawai gado amma wannan bai hana fa'atuhum nasibahum ku ba su kasansu ma'anar nasibahum ai wato rabonsu na na taimakekeniya da juna da wato danƙon alaƙa shi wannan abashi yana nan da kuma yi musu wasiya za ku iya musu wasiya ibn kathir ya rinjayar da fassarar ibn abbas waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin su jam'i tsakaninsu amma fahimtar ibn abbas ita ce abin da yake a ƙarshen musulunci domin babu wani rabo da za a bama wani wanda yake ba cikin magada ba sai dai na wasiya ba za a ba shi dukiya ta wannan ayar aka aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum dole in aka ce muhkama ce tana nan hukuncinta yana nan to sai a yi mata tawili da cewa abinda ake nufi na rabon da za a ba basu shine rabo na wasiya ba wai suna da wani kaso na gado wanda za a ba su ba domin rabon gado Allah ya riga ya gama shi ya raba ma kowa abin da za a ba shi na gadonsa abin da ya zamanto shine saura na dukiya mafiya kusanci da mutum sai su ɗauka in ya bar 'ya'ya 'ya'ya ne za su ɗauka in bai bar 'ya'ya ba in bai bar 'ya'ya ba ya bar uba uba sai ya kwashi idan bai bar 'ya'ya ba bai bar uba ba to 'yan uwansa shaƙiƙai sai su kwashe dukiya in bai bar 'yan uwa shaƙiƙai ba 'yan uwa li'abbai sai su kwashe dukiya idan kuma ya zamanto cewar akwai kaka akwai 'yan uwa to a nan wajen yan uwa sai ya zamanto sai dai su gado ta zul qurba sai wato kaka ya kwashe dukiyar a bisa sabani na malamai akan wanne ya kamata a kaddamar kaka za a kaddamar ko ko yan uwa za a kaddamar idan babu yan uwa babu kaka sai yan uwan uba a ai sai ƴaƴan yan uwa sai su kwashi gado idan babu su kuma sai yan uwan uba in babu su sai su duk dai wanda suka fi kusanci da mamaci su ne wanda ake ce ma asibai a bisa tartibin da yake a cikin littafin fikihu na tartibin al'asiba wato asaba haka zai zama zamanto an ba su dukiyarsu amma waɗanda aka yi alkawarin wato zumunci da aka yi da su a farkon musulunci da yan uwan taka ta musulunci su wannan ba su da kaso na rabon gado wannan shine ijma'in malamai sai dai suna nan da wannan da wannan wato alaka ta dangantaka ta karfi a dangantaka mai karfi da taimakon juna kamar yadda ya kasance tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wannan alaka kamar salmanul farisi da abu darda alakar su har bayan saukar wannan ayar har a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam alaka ce makusanciya ba kamar alaka abu darda da sauran sahabbai bane salmanul farisi kamar yadda zamu gani a hadisin salmanul farisi da ya je kwana gidan abu darda ya ya tashi zai yi bacci ya ga ita ummu darda ba ta yi ado ba yace ce me yasa me yake ya ce shi ba shi da bukata kullum cikin sallah yake ya ce to haka yake yi sai ce to zan zo in kwana a gidan naku ya zo da daddare ya zo zai kwana bayan an ci abinci ya zo ya ce a shi kenan ga inda za a kwanta shi zai tafi a ya sallaci a shiga wajen ummu darda tafi wajen matarka da daddare ya tashi zai yi sallah da ya ji ya tashi zai sallah ya ce a'a koma ya ce a bauta ma ubangiji ya ce koma sai da tukuna can karshen dare ya yi sannan sai ya ce ya tashe shi to yanzu tashi kai sallah su da sun dare na karshe kashe gari zai azumi ya ce a'a kada yi azumi sai dai da ya rage masa iyakacin azumin da yake abu darda ya tafi a fusace ya kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yadda suka yi ya ce salman ya yi gaskiya sannan ya gaya masa wannan hadithin inna li badanika alayka haqqa wa inna li zawrika alayka haqqa wa inna li zawjika alayka haqqa fa ati kulli dhi haqqin haqqa jikinka yana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa shi salmanul farisi saboda yana ganin ya isa da shi saboda wannan alaƙar ta yan uwantaka da ke tsakaninsu don haka ya je ya masa wannan katsalandan a cikin harkarsa saboda yana ganin ya isa to wannan shine na aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum ku ba su kasan su na taimakon juna da karfin da wato kamar yadda ibnu abbas ya ce minan nusrati war rifadati wal aun na daga wato taimako akan wato makiya da kuma wato a rifada wato shine kyautatawa eh, da wato daukan nauyi wal'aun da kuma bayar da agaji wannan wato waɗanda kuka yi alkawarin taimakon juna da su to wannan a kiyaye wannan janibin duk da ba su da kaso na gado to wannan akan abin da yake na farkon musulunci ne amma bayan zuwan addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hilfa fil islam babu wannan alkawarin a cikin musulunci mutane ba za su zo su ware kansu su yi wani alkawari cewa za su zamanto yan uwan juna kamar yadda ake yi da inda ake alkawarin sai a ce dami damuka wa irfi irthuka wa ma tuliba minni tuliba minka jini na jininka ne gado na gadonka ne abinda aka nema na haƙƙi a kai na kai ma an nema a kanka sai a yi wannan alkawarin da juna to bayan zuwan musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wannan a cikin addinin musulunci amma wanda ya riga ya gabata na cikin jahiliya in musulunci ya zo ya riske shi sai dai ya kara masa karfi shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace alƙawarin da aka yi tun a lokacin jahiliya hilful fudur wanda aka yi na taimakon na taimakon wanda aka zalunta a maka yace bana da za a kira ni ga kwatankwacinsa a cikin musulunci sai na zo gare shi saboda ya nuna cewar ya tsina nan akan wannan alkawarin kuma da yake alkawari ne tsakanin wanda wanda yake na neman kara haƙƙin mara ƙarfi ne ce ko da a cikin musulunci da za a yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai akan kara haƙƙin wanda yake an zalunce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai amsa ya zuwa gare shi amma tsakanin musulmi dukkan abin da suke nema duk shari'a ta zo musu da shi idan musulmi ya zamanto ya idan musulmi ya zamanto ya musulunta to yana da haƙƙin in sabon musulunci ne haƙƙin musulmin da ya yi shekara saba'in a cikin musulunci daidai suke kamar yadda za a kare dukiyar tsohon musulmi da, da mutuncinsa da ransa haka za a kare dukiyar sabon musulmi kamar yadda za a kare dukiyar musulmi balarabe da ransa da mutuncinsa haka za a kare dukiyar musulmi wanda yake a, a, bobawa wanda baya jin larabci wanda yake ma a cikin kabilarsu ba a taɓa samun musulmi ba yau in ya zo ya musulunta shi ma haka za a kare haƙƙinsa ba sai ya zo ya ɗaya da wani musulmi wanda yake shine ya isa shine zai iya faɗa a gani ba sannan za a bashi haƙƙin musulunci a'a daga zarar ya faɗi kalmar shahada za a bashi haƙƙin musulunci shi yasa addinin musulunci ya rushe dukkan wani alkawari na taimakon juna domin duk abin da ake nema za a same shi a cikin musulunci shi yasa ne mutane su ware kansu su ce za su yi kansu wani a wata wato kungiya wadda za su lizimta kansu waɗansu sharaɗai da suke wajabtawa a kansu na taimakon juna ko na wani abu kamar wannan duk wannan ba shi da asali a cikin addinin musulunci abinda duk ake nema za a same shi a cikin addinin musulunci mm. saɓanin wai dan kamar mutane dan sun haɗu akan wata muhimma mutane dan sun haɗu akan wata muhimma kamar su haɗu domin su yi wani aiki na taimakon addini ko kuma na taimakon al'umma wanda yake ba wani wato hilf ba wani wato mubaya'a ba wata bai'a ce za su yi ma su ba a kawai sun haɗu ta babin taimakon wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan ya halatta ba tare da an mai da shi a matsayin alhilf ba kamar yadda ake kafa kungiyoyi na taimakon na na abin nan na taimakon kungiyoyin agaji kungiyoyin taimaka ma marayu kungiyoyin taimaka ma mata da irin waɗannan duk wannan yana daga cikin taimako ta'awun yana daga cikin wata ta'awunu alal birri wat taqwa baya daga cikin irin wannan hilf din da ake faɗa irin wannan hilf din da ake faɗa shine wanda za ka ga an zo an yi wata mubaya'a a a a wadda za ta lizumta ma mutum wani haƙƙi wanda yake ba Allah ne ya farlanta masa ba ko kuma a cikin musulunci dama akwai shi amma ya zamanto mutum ya ɗauki ma kansa wannan saboda wannan alƙawarin da aka yi shine wanda wanda addinin musulunci ya share shi addinin musulunci ya hana shi da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah maɗaukakin sarki mai shaida ne akan kowane abu wato dukkan abu Allah maɗaukakin sarki ya sani kuma yana ganinsa kuma wato alkawarin da aka yi Allah a gabansa aka yi saboda haka shaida ne a kai kan a cika shi to amma cikawar kamar yadda muka ce a shari'a ta gyara yadda za a cika shi dukkan wani abu wanda ake yi in dai akwai alkhairi a ciki to za a ga shari'ar musulunci ta tabbatar da shi in kuma da yana da alkhairin amma kuma bai samu tushe daga cikin shari'a ba to sai shari'a ta canza shi domin ta datar da shi da tucensa na shari'a ya zamanto maslahar da ke cikinsa ba a rasa ta ba amma kuma barnar da ke ciki an kawar da ita wannan ya daga cikin wato rahamar Allah da gwanintarsa a cikin shari'arsa na'am الرجال الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah ta'ala ya ce rijalu qawwamuna 'alan nisa mazaje su ne masu tsayawa da shugabanci da kula da haƙƙin da kula da lamarin mataye bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah ya fifita sashin su akan sashi saboda fifikon sashin su akan sashi wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda saboda ciyarwar da suke yi daga cikin dukiyoyinsu fasalihatu wato managarta na mata qanitatun sune masu tsayuwa da da'ar Allah hafizatun lil ghaib masu kiyayewar masu kiyaye mutuncin miji bil ghaibi alhali baya nan bima hafizallah da kiyayewar da Allah yayi umarni da a kiyaye haƙƙin miji da shi wallati takhafuna nushuzahunna waɗannan matayen naku da kuke jin tsoron su ga mazajensu fa'izuhunna ku yi musu wa'azi wahjuruhunna ya ku mazaje ku ƙaurace musu fil madaji a wajen kwanciya wadribuhunna ku doke su fa in ata'anakum idan kun idan suka bi ku fala taj'alu fala tabta fala tabgu alaihinna sabila kada ku nemi tafarki na wato kuma yi musu wani abu na mugustawa a kansu. inna allaha kana aliyan kabira lalle allah mai ɗaukaka ne mai girma ne wannan ayar ita ta tabbatar da haƙoƙin mazaje da haƙoƙin mataye a cikin aure allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' wannan jumla ce da take tabbatar da wata haƙiƙa amma kuma take kuma tabbatar da wato sirrin hikimar hukunce-hukuncen Allah da suka zo a bayan wannan wato kamar Allah ya ce ku maza ku yi kaza domin me domin arrijalu qawwamuna mazaje alqawwam abinda yake nufi da alqawwam fa'al ne sigar mubalaga ce ta daga alqiyam tsayuwa ana cewa qawwam ana cewa qayyam ana cewa qayyum ana cewa qayyim dukkaninsu ma'ana mai isa matuƙa wajen kula da al'amari wato mazaje su ne suke tsayawa akan kula da al'amarin mataye wato su ne wanda mata suke a ƙarƙashinsu wannan ayar ita ta nuna cewar wato a hukuncin gida na musulunci ba zai tafi ne sakakai ba akwai shugabanci kamar yadda kowane komai a cikin tsarin musulunci akwai shugabanci hatta tafiya an mutum uku ne za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa shugaba to haka gida gida na musulunci akwai shugabanci shugabancin ba a hannun mace yake ba ba shugabanci ne wanda za a ce a ko chairman ba hmm? akwai wato akwai shugaba namiji akwai kuma shugaba mace wato sarki biyu a gida a ba a sarki biyu a gida shugabancin yana hannun maza Allah ya ce maza su ne masu wato kawama masu kula lura da mata lurarsu da mata ya hada wato su lura da su akan su tabbatar sun tsayar da haƙƙin Allah sun ba da haƙƙin Allah sun kiyaye farillan Allah su tabbatar kan cewar sun lizumta musu yin wannan sannan kuma su tabbatar kan cewa sun hana su barna sun hana su saban Allah sannan kuma su tsaya akan su ciyar da su duk kudinsu duk arzikinsu su ne za su ciyar da su su kuma tufatar da su kuma su ba su wajen zama wannan duk haƙƙin maza ne Allah ya ce maza su ne da wannan akan mata me yasa maza suka zamanto Allah ya ba su wannan ya ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd ma dinnan masdariya ce zarfiya dinnan masdariya ce ai bi tafdilillahi ba'dahum ala saboda fifikon da Allah ya yi masashen su akan sashi wannan nassi ne cewa Allah ya fifita maza akan mata Allah ya fifita maza akan mata ta fuskar yadda Allah ya halicce su maza sun fi mata juriya maza sun fi mata amfani da hukuncin hankali da tunani na hankali maza sun fi mata wajen ƙarfin jiki maza sun fi mata wajen rashin tsoro maza sun akwai fuskoki da dama wanda Allah ya tabbatar da wannan hakika ce ta halitta kuma wanda abu ne wanda yake su kansu 'yan adam abu ne wanda yake sananne gare su da jahili da ba jahili ba ya san wannan shi yasa aka kawo ta da masdar wato kai wanda ka sani da wanda baka sani ba ka fahimci cewa ai Allah akwai fifiko da Allah ya ba maza akan mata ta yiwu a ce a'a to ai akan samu mace ta fi namiji hakuri ta fi namiji rashin tsoro ta fi shi juriya da sauransu wannan nadiri ne nadir la hukma wanda yake kaɗan ba a hukunci da shi in banda ka tsaya ka duba tarihin ɗan adam in ana maganar wato waɗanda suka yi fice kan yin wani abu ga al'umma wajen shugabanci da jagoranci sai ka kirga dubinnai na maza kafin ka samu mace guda ɗaya yanzu wanda suke ta tutiyar mata ma za su iya abin da maza suke yi daular america ko tun da aka asasa ta ba a taba samun shugaba mace ba amma kuma nan su ne za su yi ta cewa a da yayin da pakistan suka yi shugaba mace aka tafa mata haka ake so bangladesh suka yi shugaba mace duk kasashe ne na musulmi aka tafa musu da indonesia aka samu wata mace ta fito ita tana to su zaman to shugaba aka ce haka ya kamata amma su in macen ta taso sai a don kwafe ta ba taba tasowa ba ma sai kwanan nan ku kuma ba a kyale ta ba wanda zai nuna maka cewa abinda Allah ya faɗa din haka ne saboda abinda mazaje suka abinda maza suke da shi kuma ma in ma ka ɗauka cewar <clears throat> ka je ka duba ka gani a cikin tarihin yaƙe-yaƙe da ake yi waɗanda suke jagoranci wajen sha'anin harkar yaƙi da sauran su za ka ga maza ne duk wannan ishara ne ga falalar da Allah maɗaukakin sarki ya ba maza a akan mata wa bima anfaqu min amwalihim da kuma ciyarwar da suke daga dukiyarsu domin haka ɗabi'a take namiji shine zai je biya sadaki tunda ku shi ya biya sadaki kuma shine zai shine za a nemi za a karbi kudin cefa ne wajen sa to ya kamata ku abin maganar sa wato ya zamanto shine a sama shine mai shugabanci tunda shine zai bayar kaga ai ko gwamnati ce gwamnati idan ba za ta iya bayarwa ba wa zai bita hmm? amma ya san kan cewa za ta bayar za ta bada albashi za ta yi titina za ta yi abubuwa saboda haka kowa ya san tunda ya san cewa akwai infaq saboda haka ta samu ya to kan cewa ta yi da'a amma da ba za ta yi infaqi ba fa da kowa ya kama gabansa ne ya je abin da sai dai mutane su kungiyoyin taimakon juna su ne za su yi makan su gada su za su yi makan su kwata su za su yi makan su hanya wa zai saurari gwamnati amma in ya zama to su ne suke sai su ga suna da ana da haƙƙin aibiya ya to haka ma a cikin gida in namiji ya zamanto yana da nafaka sai ya zamanto an bi shi shi yasa ne yake a mazhabar imam malik da imam shafi'i yayin da namiji ya gaza akan ba zai iya kula ba zai iya ciyar da matarsa ba ba zai iya tabbatar da ita ba ba zai iya bata gida ba saboda talauci ya zamanto mu'sir ya rasa ya kasa ba laifinsa bane shine ya kasa to matar tana da zabi ko ta ci da zama da shi ta yi haƙuri a haka ko kuma alkali ya tilasta shi ya sake ta sai ya sauwake mata wannan shine mafi rinjaye saboda wannan ayar kawamar namiji za ta tabbata ne idan ya zamanto yana nafaka idan ya zamanto bima anfaqu min amwalihim waɗansu a a a za kuma ta iya ɗaukan almausuliya ma almausuliya mai ma'anar allazi ai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd billazi faddala Allahu ba'dahum ala ba'd da abinda wannan abin da Allah ya fifita sashin su akan sashi wato kamar wannan khitabi ne ga ga wato wanda yake masu gani su gani ka duba namiji ka duba mace ka abin da Allah ya bama namiji ka ga abin da Allah ya bama mace sai ka gani wanne Allah ya bama abin da yafi sai ka kan cewa namiji shine Allah ya masa baye bayan da bai bama mace ba ko kuma wabima an anfaqu billazi an ka duba ka kirga abubuwan da namiji yake yi ga mace a cikin gidan aure wannan sai ya zamanto kamar shine dalilin da Allah ya fifita maza akan mata wannan fifikon ya tabbata umarni a, shari'ar musulmi wato ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ka'ida ta bi ta zamanto shine ta to shine abun dogaro a wajen rashin bama mace kawama akan maza don haka mace ba za ta yi shugabancin al'umma ba mace ba za ta zamanto shugaba ba a cikin al'umma lokacin da annab sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa mutanen farisa sun maida sun nada sarauni sun nada yar sarkin su ta zamanto sarauniya a kansu sai ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'a mutanen da suka sanya shugabancin al'amar shugabancin al'ummar su a hannun mace ba za su ba za su rabauta ba ba za su je ko ina ba wanda wannan ta zamanto ka'ida mace ba a bata shugabancin al'umma ba za ta zamanto shugabar ba za ta zamanto a shugabar ƙasa ba ba za ta zamanto gwamna ba ba za ta zamanto shugabar ƙaramar hukuma ba duk waɗannan abu ba za ta zamanto sarauniya ba akan wato sarauniya akan musulmi wannan ka'ida ce ta shari'a a bisa mujibin wannan ayar da kuma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu wanda suka suke so su sun tasirantu da wato yakin kafirai akan musulunci da musulmi sai suke cewa ai wannan hadisin hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisi ne da aka kirkiro domin me domin sun ce wai sahabin da ya ruwaito abu bakra sayyidina umar ya taɓa masa haddi a kan ya ba da shaida a kan zina su su hudu ne wajen shaidar shaidar tasu sai ta saba saboda haka kuma in aka yi wannan in aka yi irin wannan sai ya zamanto wanda suka je suka yi shaida in shaidar ta saba sai a yi musu haddin kazafi to an yi masa haddin kazafi sai na umar ya ce ka tuba akan shaidar da ka bayar in karɓi shaidar ka shi kuma abubakar ya ce ba zai tuba ba saboda haka tunda shi ne ya roito wannan hadisin saboda haka wannan hadisin na karya ne ya zama to abubakar fasiki ne kenan wal iyadu billah da irin wannan ijma'in malamai ne cewa dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne sifar wannan ijtihadi abubakar yayi kan cewar abin da yayi ba ƙazafi ba ne saboda haka ba zai janye wannan shaidar ba sayyidina umar bai kuma iskatin adalarsa ba cewa yi wajen shaida a kan irin wannan shaida ta zina ba zai sake karɓar shaidarsa ba ba wai mutlaƙin ba zai karɓi shaidarsa ba ne cewa shi ba ahali ne yin shaida ba ballantana a ce ba za a karɓi riwayarsa ba sannan kuma wannan abin da wannan malamin ya zo da shi wani malami ne a kuwait wannan abin da wannan malamin ya zo da shi ya zo da abin da ya saba ma ijma'in al'umma baki daya cewa dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne abin da suka ruwaito ka barbe ne babu waɗanda suka saba a nan wajen sai waɗanda suke ba a kirga su a cikin ijma'i domin waɗanda suka fita daga cikin koyarwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga cikin jama'ar musulmi dan haka sabanin su baya suka akan ijma'in al'umma yan shi'a sabanin su baya suka akan ijma'in al'umma kama abin da yake tabbatacce a wajen dukkan malaman usulul fiqh saboda haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana cikin sahihul bukhari kuma da abu da mujibinsa akan haka jamahirin malamai suke wanda suka saba sune sune al-imam abu hanifa wajen alkalanci da alƙadi da kuma al-imam ibnu jarir at-tabari malamin tafsiri su ne suka saba a kan cewa mace za ta iya zamantowa alkaliya amma hatta alkalanci sharaɗin jumhur saboda shi ma yana da wani abu na sifar kawama saboda lizimtawa da alkali zai wajen zartar da hukunci aka ce wannan hukuncin yana kan sai namiji mace ita ba za ta yi wannan hukuncin ba dalili kuma daga cikin hikimomin allah maɗaukakin sarki babu namiji ai mace ta fi tasirantuwa da atifa da wato hali na zuci bisa namiji halin zuciya ya fi tasiri akan mace irin halin namiji ba daga daga ba wuya mace idan wani ya zo ya yi kuka sai ce Allah sarki Allah shi kenan sai hukuncinta ya canza namiji kuwa shi wannan tausayin ba zai tasiri a kansa ba ya sanya masa ya makance kan rashin ganin gaskiya ko kuma kan rashin bin abin da yake hankali ko hujja ta bayyana rike hujja da amfani da hujja da amfani da hankali ya fi ga namiji bisansa a kan mace kuma akwai misalai da dama wanda yake duk mutumin da yake idan mutum ya tsaya ya duba littattafan wato da malamanmu suka rubuta na asraru shari'a na makasu da shari'a da hikimomin da ke cikin shari'a duk zai ga irin wannan abubuwa na shari'ar musulunci to sannan sai allah ta'ala ya ce fasalihatu managarta daga cikin mata suwane wace ce wadda take managarciya saliha salihai daga cikinsu su ne qanitat ai wato salihan mata wannan labari ne da ma'anar umarni salihan mata ku zamanto masu kunuti alqunut ma'anarsa a taa wato ba yadda za a yi mace ta zamanto ta kirki sai ta zamanto ƙanita, sai ta zamanto mai bin Allah kirkin farko bin Allah amma duk kirkinta duk kyakkyawan halinta in ba ta bin Allah ba ta sallah to abin nan ba saliha bace ballagaza ce in dai ba ta sallah sai ta tsaye farko tukun ta tsaye da da'ar Allah so da in kana da mace duk kyautata maka da take yi duk kyautata maka da kake da take yi idan ba ta bin Allah ballagaza ce akwai wani makaho a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kuyanga mai tsananin tausayi a gare shi kuma har yana da 'ya'ya yace 'ya'yan nan sai ka ce inibi a wajensa don kyau da yanda yake son su yace amma kullun zagin annabi sallallahu alaihi wasallam take ya hana ta ba za ta hannu ba ya ci mata wa'azi ta kijin wa'azin kullun zagin annabi sallallahu alaihi wasallam take wata ran shine da tayi tayi tayi abin ya ishe shi sai ya samu wata wuka tasa ya kafa ta ya ɗauko ta ya tura ta ya juya ya hau kanta ya farka cikin nata ta mutu aka tsinci gawarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce wanda ya wannan aikin ya zo ya faɗa saboda haƙƙina a kansa sai makahon ya taso ya ce ya rasulallah ni ne ya ce kaji kaji kaji kaji akan wannan mata kaji abin da ke tsakaninmu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa shi biya diya ba ya bar jinin ta ya zama to jinin banza saboda me saboda ta, ta saboda zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sa ko tuban sa ba a nema ko ya tuba ba za a karbi tuban sa ba ya je ya tuba can tsakaninsa da Allah amma mu dai anan wanda aka kama shi na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kisa ake masa to ka duba ka gani ga yanda ya sifanta ta tana mai tausayi ya samu 'ya'ya daga gare ta duk abin da zai sanya shi ya ta akwai kama da ta zamanto ba ta bace daga Allah sai aka fitar mata da sifar wannan salihat saboda haka sharadi ina farko fa salihat qanitat sannan na biyu hafizatun lil ghaib masu kiyayewar asirin ba su kiyayewar alfarmar mijinsu bilgai. hafizatun lil ghaib lil ghaib dinnan bi ma'ana bil ghaib ai fi ghaibati fi ghaibati azwajihinna masu tsare kansu a halin mazajen su wato in mazajen su ba sa nan to lokacin nan suke suna tsare su tsare dukiyarsa su tsare mutuncinsa ba daga zarar miji ya tafi ba shikenan kuma sai a ɗauki waya a soma rubuta text a soma kiran abin nan abokan hurɗa da sauransu ya to in ba a bayan idansa ake yi kullum kuma yana shigowa shikenan sai ga ana ta ana ta deleting text ko kuma ana ta deleting number wannan wayar ta sharri wanda ta, nuna wa mutane hanyoyin da za su rinka ha'inci hmm? alhali suna zaune a zahiri abin nan min barra halla halla min juwa ya alamalla kamar yadda larabawa suke cewa a zahiri komai lafiya amma ku baɗi ne Allah ne kaɗai ya san abin da aka kulla to in wannan waɗannan Allah ya zarbe su da cewa su ba haka suke ba hmm? suna kiyaye gaibu a bayan mijin bayanan suna tsare haƙƙinsa bima hafizallah ai bi hifzillah da abinda Allah ya sanar da su cewa su tsare shi wato ma'ana sun san addini domin bima hafizallah da ai bi hifzillah da tsarin Allah wato abinda Allah ya wajabta akan mata na su tsare shi na haƙƙin Allah na haƙƙin mazajensu da Allah ne ya ɗora musu shi yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'a salihah mace saliha ita ce wadda take idza nazarta ilai idza nazarta ilaiha sarratk in ka kalle ta sai ta faranta maka rai ka ji daɗi ba dalla da ita hmm. wato ba wai ka ji daɗi ba wai ka ganta sima ba ba wai shine kadai ba a'a me amfanin duk dikenta amma kana ganin ta sai ka tuno irin bakin cikin da take kulla maka a'a in ka kalle ta sai farin ciki ya zo maka saboda ga kyakkyawan kama ga kuma ga kuma kyakkyawan hali wa in gaba an wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi in baya nan in amaraha wa in a ta'atu in ta umarce shi in ya umarce ta sai ta bi shi daga ya ce ki kaza abu kaza za a yi to ko ba ta da shi ko ba ta ko tana ganin ba haka bane ta san yadda za ta faɗi cewa ba haka din ba amma ba da ce saboda me ko kuma abin nan wata dai magana wanda yake sun san irin halin da suke ka san mace amma daga yayi umarni sai ta biyayya to abin da ake so kenan ba daga ya faɗa ba in ya faɗa ba ya ce abin nan wane kai ko makamancin wannan ko in ya ce wallahi zan da ke ni ka da ke ni sai da ruwan sama irin a'a in ya fi umarci shi ke nan sai ta wa in an anha in ba ta nan in baya nan kuma hafizatu sai ta tsare shi ta tsare mutuncinsa fi nafsiha akan kanta wa malihi kuma ta tsare masa dukiyarsa domin wannan shine wannan sune sifofi uku da suka wannan hadisi ne sahihi a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi cewar wannan ita ce sifar mata saliha wadda nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dukkan sifofin a cikin waɗannan waɗannan umarni guda biyu fasalihatu fasalihatu qanitatun hafizatun lil sai a tara waɗannan sifofi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wallati takhafuna nushuzahunna mata da kuke jin tsoron annushuz annushuz ma'anarsa al-isyan sabo asali daga ma'ana al irtifani wa idza qila shuzu fanshuzu in an ce muku ku ku miƙe a cikin majalisi wato mace annashi za ita ce wadda take take ita ta wato kamar yadda tura suke cewa ta yi growing wings tana da fuka-fiki ta tashi sama ta fi karfin ta yi kasa-kasa wato ba za ta yi ta sallama ta miƙa wuya ba to wadda wato ma'ana in mijinta ya neme ta ba za ta yadda ba in ya umarce ta ba za ta bi shi ba to wadda kuka san ta hafuna a nan wajen aita alamu wanda kuke sanin wato cewa suna saba muku ga wannan sifa sai an tabbatar to hunna ba wai kawai daga mace ta yi haka ba shikenan sai a ce to shikenan tattarai na kenan ki tafi gidan uwarki da ubanki ba a'a hunna farko tukuna ku yi musu wa'azi shine alwa'az shine tsoratarwa ku tsoratar da su da haƙƙin Allah ku gaya musu haƙƙin Allah a kansu da wajabcin da Allah ya sanya ma mace ta biyayya ga mijinta da yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya babu wani mahaluki a bayan ƙasa da yake da haƙƙi akan mace kamar mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi sahih da zan umarni mace ba zan umarni umarci da zan yi umarni ga wani ya yi sujada ga wani da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta kuma ya ce idan mace ba za ta isa matuƙa akan biyayya ga mijinta ba sai ta kai da koda tana kan wato tana kan a sirrin raƙumi mijinta ya nemi ta sauko a lokacin na yana da bukata tare da ita ta sauko don tsabar biyayya gare shi domin ita shi biyayya gare shi shine samun aljannata saba masa shine sanadiyar shiga wutanta to duk wannan wa'azi ne wanda miji zai yi hmm? kuma kada ya ce a to ai ka san mace in dai ce za ka yi mata wa'azi ba za ta sware ka ba kowa malam ne amma ban da kai a wajen mace kowa malam ne mijinta ba malam bane a'a kada kai wannan kai Allah ne ya ce kai mata wa'azi in ma kai ba malami bane ran nan ka zama malam eh ran nan ka zama fa'izuhunna idan kai wa'azin wa'azin bai yi ba wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya nan wajen kauracewa shine maganganu na sahabbai sun nuna kan cewa kauracewa a wajen kwanciya wadanda suka ce ka juya mata baya musamman akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na mu'awiyah bin haida da yake cewa wala tahjur illa fil bait kada kai kaurace ma matarka sai a cikin gida wato ma'ana kada ka tattare naka yana ka koma wani ɗakin ka koma wani gidan sai dai a cikin ɗakin ka kaurace mata amma ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kaurace wa matansa gaba ki ɗaya bar ɗakin nasu ya je ya hau kan wani bene wata mashruba a cikin masallaci shi yasa imam imam al-bukhari yace wa hadithu ya ambaci wannan hadisin yace wa huwa asah shine yafi inganci ma'ana idan maslaha ta hukunta cewar ƙauracewar zai fi tasiri idan mutum ka ƙaurace mata a cikin gidan baki ɗaya ka koma wani ɗakin daban ka ƙi kwanciya da ita a cikin ɗakin to wannan ya fi shi ma kuma ƙauracewar mataki wannan kuma ya nuna ƙauracewar mataki mataki ne akwai ƙauracewa na magana sannan ƙauracewa na kwanciya a cikin ɗaki wato a wajen shimfiɗa ka ƙaurace mata a wajen kwanciya ka juya mata baya sannan ƙauracewa a cikin gidan ya to a cikin ɗakin amma ka raba shimfiɗa ta ta shimfiɗa sannan ƙauracewa a cikin ƙauracewa da zaka bar ɗakin gaba ki ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin babu wanda ya kai kyautatawa iyalinsa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya ƙaurace musu sai da ya wata ɗaya cur kwana 29 baya tare da su ya nuna mana cewa wannan uslubi ne na tarbiyya uslubi ne na tarbiyya domin da haka ne za a daidaita musu su hau kan sirdi yadda ya kamata da haka ne za a daidaita su dole sai da haka wadribu hunna mataki na uku shine ku dake su ba ku yi musu bulala ba ba ku zane su ba kamar yadda mai tambaya ya ce ba zanewa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce <coughs> a fa'in a ataina idan suka zo muku da ɗaya daga cikin da alfasha suka zo muku da sabo fa hunna wahjuruhunna fil madaji hunna kama amarakumullah darban ghayra mubarrih yace ku doke su kamar yadda Allah ya umarce ku amma duka ba wanda yake zai sanya radadi a jiki ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan hanin da cewa la yadribanna ahdukum imra'atahu darba abdin aw ama thumma akhirul yawmi yudaji'uha kada ɗayanku ya je yayi ma wato matarsa dukan wato bawa ko baiwa sannan kuma daga ƙarshen dare ya zo ya kwanta da ita bayan da ya yi mata duka mm, kamar zanewar kenan kamar yadda za ka zana dabba sannan kuma da dare ka je kana cewa a zo a yi sulhu saboda ka san kana da bukata tare da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna ba a yin haka daga cikin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharadin wannan dukan yace wala tadrib fil wajh kada ka dake ta a fuska domin zai domin fuska shine inda ado yake kace zaka yi kutufo hmm? ko kace zaka hada mata jini da majina hmm. duk wannan bai halatta ba idan mutum yayi ba yayi ta'adda yayi itida ya wuce iyaka Allah madaukakin sarki ya sanya wannan wannan ladabtarwa ne da Allah ya ba miji kaga ba a ce sai kotu ba ka sani cewa inna dima'akum wa amwalakum wa, aradakum alaikum haram jininku da dukiyoyinku da mutuncinku suna da alfarma ba za ka taɓa lafiyar mutum ba ba za ka taɓa dukiyarsa ba za ka taɓa mutuncinsa ba sai da haƙƙi to Allah ya baka haƙƙi na shari'a al'asul bai halatta ka taba lafiyarta ba saboda haka inda Allah ya halatta maka zaka ka yi ne bi ƙadarin haja bi ƙadarin masmu gwargwadon yadda aka baka izini in ka ƙetare to ka shiga cikin haram Allah madaukakin sarki zai kama ka eh shine a yawanci malamai suna cewa da gefen riga eh, suna cewa da gefen riga duka ne wanda yake zaka nuna kan cewar wato kana fushi fushin naka har ya kai ga wato kai da kullum ana ganin ka a cikin wato sai dai bushasha eh, da nuna soyayya da sumbanta da duk irin wannan kamai da ita ƙarura kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tukassirha kada ka karya ta kada ka fasa ta wato abin nan kaskon karoci ana tafiya ma wajen tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya anja sharuwai da ka sauƙaƙa bil qawarir ka tafi a hankali wannan gudun da kake yi da wato da kwalba kake tafiya sai a hankali to kaga duk wanda mace tana buƙatar wannan a sassaucin wannan lutufin tare da ita yau a ga kan cewa ka ɗauki riga haka kayi haka za ka yi duka to wannan zai sanya mata tsoro zai karya zuciyarta to abin da ake so kenan amma ba so ake a nuna karfi ba an san kai ba karfin ku da ita ba ba abin da ake so a nuna ba kenan ba kuma cewa aka yi mata haddi ba balatana a jitin da ba cewa aka yi wajen alkali ba ba haddi ba ne hmm? a'a ladabtarwa ne ba kuma ta'aziri ba ne ba horarwa ba ne ladabtarwa ne akwai bambanci tsakanin ladabtarwa da horarwa fa'in a ta’anakum idan suka bi ku fala ta bugu alaihin sabila kada ku nemi wani tafarki kuma a kansu na saba musu inna allaha kana aliyan kabira ku sani cewa lallai allah maɗaukaki ne wato ikonsa da ɗaukakarsa a kanku ya fi ikonku da ɗaukakarku a kan matan shi yasa ne wata ran abu mas'udul badri da ya kama wani bawansa yana dukansa yana dukansa manzan Allah sai ya ji ana cewa ya aba mas'ud ya aba mas'ud ya juyo sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu ya lallahu aqdaru alayka minka alayhi ya ce wallahi Allah ya fi ka iko a kanka bisa ikonka a kansa wato ka tuna ikon da Allah yake da kai a kanka kai kuma kana ganin kana da iko akan wannan dan ka yana karkashin ka to haka zalika shi yasa Allah ayar hikimar ƙara ayar da inna Allah kana aliyan kabira Allah madaukaki ne ku bar ganin ku Allah ya ɗaukaka ku akan matan ku kuna da iko shi har an ce ku dake su to ku tuna cewa Allah fa shine maɗaukaki akan kowa idan kai Allah maɗaukakin sarki zai maka tsananin sa ina zaka kai kanka saboda haka ku zamanto masu kiyaye iyakar Allah kabira Allah maɗaukakin sarki mai girma ne wanda ah, wannan ya hada girman matsayi da kuma girman rinjaye babu wani wanda yake ya fi shi girma ba wani wanda ya fi shi wato ɗaukaka ba wani wanda ya fi shi wanda zaka ji nauyin sa a cikin zuciyarka irin Allah tabaraka wa ta'ala wato duk abin da zaka yi din ya zamanto kayi kankalin linzami kada ka bire kada ka biye marai wato a burinta abin da rai take so ka je ka ce zaka je ka yi a wajen wannan wannan yadda ake wato gudanar da horarwa ke ladabtarwa kenan ga iyali yayin da ya zamanto an samu saɓani nan an faɗi jinsi biyu na mata hali biyu na mace halin ɗa'a halin ɗa'a Allah ya musu kirari ya ce fasalihat masu biyayya kenan kuma ya ce falata bugo na sabila kada ku samu wani tafarkin da kuma za ku mugusta musu bayan sun riga sun zamanto masu biyayya a gare ku to hali na biyu halin da ya zamanto ita matar ita ce kangararriya ita ce ta yi fitsara ita ce ta yi tawaye ita ce ta yi saba ita ce ta saba ma mijinta shine aka faɗi waɗannan matakai fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun to sannan in Allah ya kai mu gobe za mu tashi kuma hali na uku na matar shine na ma'auratan shine halatu shiqaq in ya zamanto kowa da nasa da mijin da nasa matar ma da nata ya zamanto zama ya ya garke an karsa yadda za a yi to shine wanda bayanin ta zai zo a ayar da za ta zo nan gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu karfi da fahimta na ayoyinsa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid akwai dan uwan da yake neman addu'a dan sa ya fita yau kwana takwas allah ya bayyana shi allah ya hada su kamar inda allah ya hada annabi yusuf da annabi yaqub Allah ya dawo masa da ɗansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk